العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf za mu dora a kan ayata ɗari daidai insha Allah yau ashirin ga watan ramadan ko? o yau sha tara ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba akwai tambayoyi malam tambaya ta ni ne ina da mai gida yakan ba ni kudi na kan yi masa wato ayyukan da ya sha da ya shafi gine-gine amma in kudi ya rage ba na bashi wannan kudin da shi ne na gina gidana wannan yanzu ni a matsayin mai nake a wurin Allah don Allah amin ƙarin bayani a kai na gode to gaskiya tun da ka ce don Allah a faɗi matsayinka abin Allah matsayinka dai maci amana ne kuma maha'inci domin amana ce mai gidan ya yadda da kai ya baka kuɗi in ka gama kudi sun rage sai ka mayar masu wanda ita ce ka'idar amana amsa ka aiki da kudi za a je a yi in ka gama sai ka mayar da kudin ce ga sauran kudin ka ya rage amma in ka cinye kudi wannan ka ci amanar da aka ba wannan kuma shi ne sunan ka na hakika a gurin Allah maciyin amana sannan a gefe guda kuma da rihi wanda kamar kana yaudarar mai gidan kudin suna karewa sannan kuma dole kana da haɗinci waɗannan sunaye guda uku za a iya ka da su a cikin musulunci don kowane ɓangare kayi kama da shi kayi kama da mace amana kuma kayi kama da mayaudari kuma kayi kama da mai haɗinci sai dai idan kana son abubuwa su halatta maka kuma su sauƙaƙa sai ka samu mai gidanka ka masa bayani duk sauran kudade fa ga abin da kake yi da su kuma ga gida nan ka gina da ka haince shi ba ka jin tsoron Allah amma yanzu Allah ya shirya da kai saboda haka wannan gidan in ya ga zai mallaka maka kai mallaka maka shi kuma da son samu ne da za mu same shi sai mu ba shi shawara mu ce ya bar maka gidan saboda ka yi gaskiya ma wannan ita ce hanya kawai mu fitar ka. amma ba haka ba wallahi za a tume ka a lahira wajen Allah wani ita ce gaskiyar maka wani ce na Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin malam tambaya ta wato tambaya ta ita ce ina da ciwon sikila to na fara azumi har na yi guda biyar sai ciwon ya tashi to sai yau 16 eh, ga watan ramadan na ci gaba da wato na ci gaba da yi kuma da yanzu tambayar ita ce azumin da na sha zan rama ne ko kuma zan ciyar za ka rama azumi ne saboda rashin lafiyar da kasa samu sauki wannan ita ce fatawa mafi inganci cewa za ka rama azumi bayan ramadan ya wuce ka daina ɗaukar hukuncin za ka ciyar ka zauna allah zai tuhume ka da yin ya baka damar ka yi azumi ba yi ba wannan shi ne gaskiyar magana wannan ce assalamu alaikum bayan haka ina fatan allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta ita ce wato ita ce watan yin zakana ya kama sai na samu dimaucewa to yaya zan yi kuma ba wanda ya san yawan kudin da nake da nake cirewa to ba mu sani ba dimaucewa ta rashin hankali ko dimaucewa ta bai san iya ranar da zai fitar da zakar ba ko kuma dimaucewa ta wato ya kan lissafi ba mu gane dimaucewar akan me ya same ta domin da ya mana bayanin yadda ya dimauce to sai mai magana idan kwakwalwa ce ta rikice baya iya lissafi da kuma zai ba mu mamaki ta yadda ya wannan rubutun kuma mutumin da kwakwalwarsa ta dimauce ko yawa idan kuma kudin ne har suka yawa ya dimauce kasa gane yawansu ku sai gayyato masana lissafi su taya shi yawa da kudin sun yi yawa wanda cirin dimaucewa ce ba mu iya ganewa ba sau da haka dole ya sake ya sake bayani wani bawan allah ya yi dogon rubutu wanda karatun shi wa aiki ne irin wannan da ko kafin mu shiga mota ya mana dan takaitaccen bayani mu fahimci inda yasa gaba mu yi magana da yafi saboda ni yanzu in gaban takarda shafi biyu inda ba ta alkur'ani bane to gaskiya zan yi wahala in karanta maka ita shafi biyu ne ta zama ina ta yi wannan ba hadisan annabi ba da zan binciko wata matsala ba fiqihu ba da zan binciko ma wata matsala amma in ka bani point din da kake son yin magana to ni sai je na yi bincike a su cikin alqur'ani cikin hadisi wannan ya fi mun saboda gaskiya ba da lokaci da yawa da zan tsaya mai ta abin nan wani lokaci waɗannan tambayoyin <clears throat> in na karanta su ne na ga menene suke da bukata shi kenan amma shafi biyu shafi uku duka rubutu na gaba lokacin bane na ba da shawara shi ma mai wannan ya sauka kamun yauwa kawai kaza malam ya kamata in jan hankali ne sai a ce a ja hankalin mutane ya fi da kai ta ɗaukan dogon labari kana ba da labarin wasu shekaru can baya ba za su mun amfani ba duka bata mun lokaci za su tai afuwan muna jan hankalin duwanda ya zo da mashin karu sake shigowa nan wajen a zo a kafa shi haka rumfa can da muke wajen inda aka ajiye fakin din abin nan iman mutane suna zama a gurin duk masu mashina su ajiye a gefe kar su daina kar su rinka shigowa da shi na na fata an bayyana karanta mana a walam yahdilil ladina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن tabaraka wa ta'ala ya magana akan masu amincewa da tanadinsa babu kuma masu yadda su aminta da tanadin sai waɗanda suke masu asara ta babbu sai ubangiji tabaraka wa ya ci gaba da magana akan gadon ƙasa ta hanyar mulki ubangiji tabaraka wa zai ja hankalin mabiya ko magadar ƙasa bayan wasu sun tafi sun bar mulkinta kuma na ga kamar ayan ta zo a kan karin da ya kamata ta saboda yanzu ake ta shirya shiryen wasu za su karbi ƙasa ko kuma wanda yake kanta ya ci gaba ko kuma wanda yake da jiharsa ya ci gaba ko kuma wani zai gaji wani ubangiji ya ce awalan ya hadi shin bai bayyana ba wasu malamai haka suka shirya suka fassara yahadi ko kuma ka ce shin bai shiryar ba shin bai bayyana ba lillazi na yarisunan art ga waɗanda suke gaje ƙasa min ba'adi ahliha bayan mutanenta da suke mulki a kanta ko dai waɗanda suka yi mulkin nan sun yi zunubai iri daban-daban sun saba ma Allah muka halakar da su sannan sai muka kawo masu gaje ta wannan ba zai isa shiryar da su ba su waɗanda suka zo masu gadon ya kamata ya isan musu wa'azi ko kuma dai a'a bai isa ba ne ya bayyana kuma ya shiryar ga waɗanda suka zo suka gaje guraben mulkin wasu amma abin da ya kawar da wasu zunubai da munanan ayyuka ya ishe su su wa'azi su zamanto za su shirya su yi kyakkyawan aiki bayan sun karbi gurin ko kuma dai a'a bai bayyana ba ne ga waɗanda aka gadar musu da ƙasa bayan wasu sun mulketa suka yi laifuffuka aka kama su aka yanke musu hukuncin kisa a ƙasar kuma wannan dubba zai ishi wa'azin waɗanda suka gaji ƙasa ba su ma ya sa su su yi adalci na jin kun fahimci tambayoyin da ubangiji yake ta yi wato ya tafiyar da wasu don sun kafirce masa ya halaka su ya kawo wasu to waɗannan da aka kawo wasu fasu sani gurbin wasu suka zo bayan halakar da wasu don laifukansu ko kuma don munanan ayyukan da suka yi na zunubai ya sa muka tafiyar da waɗancan ku kuma muka zo da ku ya kamata kuwa azantu kuma mummunan aiki zai iya tafiyar da ku ko don lashin adalcin waɗancan sa suka yi abin da suka yi muka ƙwace mulkin muka tafiyar da su to lalle kuma ku sani in kunyi irin irinsa zai iya samu ko kuma a'a don waɗanda suka yi mulkin ya kai matsayin laifinsu ya sa an musu hukuncin kisa an kuma kashe su ku kuma kuka zo ya isa wannan ya zame muku wa'azi ubangiji ya ce an launa sha'u da mun ga dama a sabuna hunbe zunobihim su ma waɗannan ɗin za mu same su da irin wancan ɗin. to amma sha'anin mulki sai Allah ya ce wa na tuba’u mu muke rufewa a wani marubuci cikin magabata ba na yanzu ba ya ce mafi yawan masu mulki shagalallun mutane ne shi yasa zuciyarsu take rufewa shagaltattu ne kawai mutum sai da zamantu ya shagaltu da wani abu ubangiji ya ce wa na tuba wa alaƙulobe sai mu rufe akan zukatansu daga sun hau kan mulkin sai mu rufe zukatan fahim la ya sma'una duk azin da za ka yi ba su ji duk abin da za ka gaya musu ba su ji duk abin da ake kiransu a kai ba su ji wannan aya mabuɗi ce kuma ta bude wasu abubuwa akwai wani littafi da ake kira talbisu iblis sunan littafin talbisu iblis hayaniyar iblis da yake kawo wa mulki wanda shi yake zuwa ya rikita su sai ka ga mutum da dabararsa da hankalinsa da komai in ya hau mulki sai iblis ya zo ya ruda shi sai ya hana shi yin komai talbisu iblis al-jawzi ya wallafa wannan littafi kuma al-jawzi yanzu ya mutu hijira tana da shekara 597 wanda yanzu shekara 843 ne da barinsa ma duniya amma bari ka ji abin da ya faɗa a cikin littafin kai ka ce yanzu ya zo najeriya kamar ya santa mana saboda abin da ya faɗa ga abin da yake cewa kalar musannifu mawallafin littafin yake cewa kad bisa alaihim iblis iblis ya zo ya rikitar da masu mulki ya rikitar da su min wujuhin kathira daga fiskoki daban-daban ya zo musu ta hanyoyi daban-daban sai ya ruda su ya kawo musu rudu ya juya haram sai ya nuna musu kamar halal ya yi talbisi kenan nazkuru aham wato ummahat ummahata yace za mu ambaci uwar waɗannan abubuwa ba duka ba manya-manyan za mu ambata ya ambaci abubuwa guda goma sha ɗaya wanda za mu faɗi su ko da ba su ƙare ba a yau wata za mu kare su da kuma sifofin masu mulki da kuma yadda ake a kafa gwamnati duk za mu faɗa a cikin wannan ayar insha Allah idan ta ɗauke mu kwanaki da tsawo to ai mana haƙuri wadda dama ba ba tafiyar ba ne kasan tafiyar mu kamar irin tafiyar ka tafila ne sai ƙara a guri ɗaya ba ta tafiya kullum muna da muna ta ƙara a guri ɗaya kukuru kukuru ba a tafiya eh, falwajihul awwal ya ce fiska ta farko da iblis yake zuwa ya samu mai mulki ya yaudare shi annahu yuriyahu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhum abu na farko da iblis yake yi sai zai ya samu masu mulki ko ya samu mai mulki sai ya nuna masa cewa fa Allah mabuwayi yuhibbuka yana son ka ne wannan yaudara ta farko kenan walaula zalika ba dan yana son ka ba ma wallahu sultanahu da ba zai dauki mulkin sai ba kawai shi za ka yi ta ji yanzu da wanda ya sani da wanda bai sani ba kowa sai ya zo rinka karanta maka kullin lahuma malikar mulki tutul mulka man tasha kai kake ba da mulki da wanda kake so a lokacin da kake so a yadda ka gada dama wa ma ya ce maka wai so yake dan ya baka mulki Allah zai iya baka mulki baya son ka wallahi ko kaunar ka baya yi wallahi shi sa man tasha'un da ake fassarawa a nan wai da so ba haka yake dauka ba a'a manta sha wanda ya ga dama ba wanda yake so ba yana ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama kuma ya kwace yadda ya ga dama kuma ya kaskantar yadda ya ga dama ba wai dan yana ba wai so bane garga dauka da an baka mulki Allah san kai yace to talbisin da iblis zai fara yi maka shine sai ya tara maka mutane ya nuna maka cewa annallaha azza wa jalla yuhibbuka Allah yana son ka to sai ka ji kamar kai ne wani wali a cikin mutane laula zalika ba dan haka ba ma wallahun da bai baka sultanahu powers ba na mulki da bai baka ba wala ja'alahum nawaban anhu fi ibadi kuma da ba dan hakan ba da ba dan yana son ka ba da ba zai na'ibantar da kai akan bayinsa ba ku shi kenan daga nan sai ka ɗauka ma kanka cewa yanzu kai allah ya fi so ba shi yasa ya danka mutane a hannunka shi kenan to daga nan za ka fara ɗiban abubuwa wayan kashifu hada talbis iblis ya bayyana irin wannan talbisin da ya kawo rudu bi annahum cewa su in kano waban anhu fil haqiqa idan da masu mulki sun kasance na iban Allah ne wakilan Allah ne kuma waɗanda Allah yake so ne fil haƙiƙa a haƙiƙansu to da gaskiya ne hakan din fali hakumu bi shar'ihi to su hukunci da shari'ar Allah inda su masoyansa ne kaga iblis ya ruɗe su kenan yace inda sun zama su masoya Allah ne yasa ya ba su wannan kuma haƙiƙatan su masoya Allah ne to fali hakumu bi shar'ihi da sai su hukunta mutane da shari'arsa an gane waliyattabi'u maradiyatu da kuma da sai su biyar dan Allah ba za su bi abin da suke zo idan to da sun bi Allah sun yi hukunci da shari'ar Allah fahina idan yuhibbuhum li ta'ati to a wannan lokacin ne za su zama masoya Allah to ma galibin masu mulki da hukuncin Allah suke daga barin hukuncin Allah kuwa kai kana da dama to ka shiga cikin abokan gaban Allah ke kenan baya son ka ba ma soyayya bace wa amma suratul mulki wa sultana fa innahu qad ataha malai ce amma surar mulki da power da ka samu a yanzu fa innahu qad ataha khal wato khuluqan mimman yubghidu ai Allah ya ba mu wata halitta halkan Allah ya ba mu wasu halittu da yawa surar mulki da ake gani a yanzu ai Allah ya bawa wata halitta wasu mutane da yawa mimman yughdhibullahu ta'ala daga cikin waɗanda Allah yake fushi da su yana fushi da su amma ya ba su mulki surar mulki irin wanda ake gani a yanzu Allah ya bawa mutane da dama sun wuce sun yi mulkin kuma suna ma daga cikin waɗanda Allah yake fushi da su don haka kada mai mulki ya yaudari kansa don ka ci zaɓe ka ɗauka Allah ne ya zaɓe ka Allah ne ke san a yana iya yiwa matar koyi ɗana maka in baka yi adalci ba shi sa wannan babin ya zama darasi ga mutanen da za su sha rantsuwa a nan gaba lalle ne su kula da cewa fa tana iya yiwa ma tarko Allah ya ɗana musu za su shiga za su fada wa kadi basata duniya Allah ya shimfiɗa duniya ta hanyar dukiya da mulki ma wasu likasirin ga mafi yawan mutane wanda ya ba su mulkin min mallayan zuru ilai waɗanda ma ko Allah kallonsu ba zai ba ranar tashin alkiyama ko kallonsu ba zai kuma ya ba su mulkin so da kada ka ɗauki wannan yaudara ta ɗauke ka akan cewa wai shi ɗan ya zo maka talbisin ai Allah ne yake son ka shi yasa ya jibintar da kai wannan al'amari ka ɗauka ka zo wani fagin daga ne wanda za ka yi kokuwa yanzu da shaɗan ko ya halakar da kai ko ka ƙwaci kanka amma harkar al'umma yana da wahala wasallata jama'atan min ula'ika kuma ma ma abinda ma zai baka mamaki ce bayan ma Allah ba zai kalle su ba ya ba su mulkin kuma sai ya sallada masu mulkin ala jama'atin akan wasu jama'ar mutane da yawa an gane ya sallada su ya ba su fama suka ci mutunci alal auliya salihin akan waliyan Allah za zaka samu masu mulkin da suka kakkawa mutanen kirki suka rufe ko ba a samu to shikenan sai Allah ya soka yace bayan ya baka mulkin baya kaunarka kuma baya ma san ganin ka ranar tashin alkiyama kuma sai ya baka dama ya sallada ka akan waliyan Allah kai ta kama su kana ci musu mutunci yace wannan diyana amma iblis sai zai zo ya kasa nuna maka wannan sai nuna maka kai ne waliyin Allah kai Allah yake so faqataluhum wasu an kashe su wa qaharuhum wasu kuma an rinjaye su haka suke gidan kurkuku a kulle fakana ma a atahum alaihim lalahum sai ya zamanto abinda Allah ya ba su za ku tashi daga nan abinda Allah ya ba su bai zama alheri a gare su ba lalahum bai zama alheri ba a gare su sai zaman to sharri wada kala zalika fi qaulihi ta'ala sai Allah ya shigar da su cikin fadin sa da yake cewa innama numli lahum mun yi musu jinkiri su ta mulki dan me liyazdadu isma domin su ƙara zunubin lodi su ƙara lodin zunubi shi yasa ba muka ba su mulkin to wannan kalubale ne a gaba ta farko wannan ita ce gaba ta farko da mala ya ce talbisu iblis ya zo ya canza madadin madadinsu tsorata su shiga taitayinsu sai ya ba su garantin cewa Allah kaunarsu yake ku yi abin da duk kuka ga dama ku ne auliya Allah masoya Allah don haka shi za Allah ya ba ku mulki fiska ta farko kenan da mai mulki in ya samu yake zuwa masa kuma iblis ba zai zo ya tsaya a gabanka ka ne don ba ka ganinsa. yana zuwa maka ta inda ba za ka gan shi ne. zai zo ya tsaya ne ya turo wakilansa wakilansa za su zo gaban ka su tsaya su ta wasu maganganu ai kai ne kaza kai ne kaza sai a ji kirarin da ake maka kamar sahabin annabi ake yi ma saboda kwatanta ka da adalci wani kuma a zalumi na kai amma sai a ta maka kirari ko maroka ko 'yan korenka ko 'yan wasu abubuwa su zo su rinka kewaye ka baka jin maganganun kowa sai nasu ai duk gari sanka ka ake nan kuma wallahi duk garin ba san ka ake ba shi ma dan ya karbi nasa ne kawai yake cewa duk gari ana son hanya ta biyu wanda shedan yake zuwa ya samu mai mulki ya ruda shi ya yaqulu lahum sai shedan ya ce musu ya gaya musu alwilaya yace mulkin da aka jibinta maka na ƙasarka ko na ka? taftakiru ila haiba tana da buƙatar irin kwarjinin da Allah ya maka wannan zai sa fa ya takabbaru sai su fito na jama'a suna girman kai saboda an gaya musu wannan jama'ar da kake mulkansu ai haibar da kake da ita da kwarjini da girma da kake da shi girman ka ya kai kowa tsoron ka yake fa ya takabbar sai ya girman kai an gane wani malami yana ba mu labari wai shehu usman wani sarki ya gaishe shehu usman dan ana magana sai fito yana takama ana ta masa kira kasan ba sa rubuwa da ko matsayi irin na hauka eh, yawanci masu mulki ko matsayin hauka da sauransu wani abin da ake na hauka ne kaga wata irin shiga ma kamar za su ba wa mutane tsoro ma mali ya fito yana takama ana kiɗa ana busa shehu usman dan ya gaishe sai ya ce masu kidan ya ce ina ma da za ku canza salon maganar kidan kunnan kuna yi ziga shi ce kurin ka ce masa innaka abdul la tatakabbar innaka abdul la tatakabbar innaka abdul la tatakabbar kai fa bawa ne kar kai girman kai kai bawa ne kar kai girman kai yace ina ma da wa'azin nan kuke masa ai da yafi to haka yake sai shedan ya rijimta musu cewa duk mutanen nan da suke mulka laka haiba kana da kurjini da girma ka kai iyaka su haka za a yi ya amalu na sai shi kenan sai masu mulki su karkata su karbi ra'ayin waɗannan mutane su yi ta aiki da shi fayattalifu na dina wal ma'alu sai su ba mu addini baya da harkar ilmantar da addini shi kenan sai su rabu da kowa su kama shargallinsu wani lokaci su ɗebo ma'abota sabo su zamanta duk abokansu kira na ga mutum kafin yin mulki yana da abokai ko matsayi aka baka kana da abokai talakawa da su kuke zama kuke cinto da su kuke koka matsalar ƙasa da su kuke koka matsalar da talakawan ƙasa suke ciki amma yanzu da ka ci zaɓe to gaba ɗaya sai ka aje su hakan yana faruwa shi kenan sai je mukhalada da wasu mutane waɗanda su kuma ba Allah a ransu ba manzan Allah ba talakan ba al'ummar kanzu kawai suka sani wanda yana faruwa da shugabanci fa dewa duk shugabanci wanci yakan samu wannan matsalar saboda baya waiwayen addini kuma baya waiwayen abin da zai taimake shi sai kaga cewa daga cikin halin masu wannan ɗabi'ar ya min khisalil mukhalitin zai rinka sata daga ɗabi'ar mabarnatan nan Wadannan mabarnatan in bai shaye-shaye suna yi to zai fara karɓa yana gwadawa in baya neman mata to inda suna yi kullum suna tare zai fara ara daga ɗabi'arsu idan mugunta ce ba shi da ita to zai fara karɓan aro daga wajensu daga waɗannan ɗabi'un duk abin da suke da shi in ba yi da cuta suna da shi to zai fara kwafa yana fara zaɓa saboda ya suruku min hisalin mukhaliti za a sace kyawan ɗabi'unsu a zubar da su sai ya karɓi aron muna na sai su da su a ransa daga nan sai waye gari ya zamanto barawo ya zama mashayi ya zamanto marar amana ya zamanto marar kula mutane ya zamanto ba ruwansa da kowa sai ra'ayin waɗannan mutanen shi sa masu mulki su yi a hankali da wannan babin don karatun zai yi tsawo zai ɗauki kwanaki kuma saboda kyautatuwar jagoranci jama'a ya fi duk kyautattuwar wani malami ya fi kuma duk kyautattuwar wani talaka idan shugabanku ya zama salihi to kun futa amma in ya zama to jabberi mutakabbir to matsala ta kuka samu fa idza khalatu idan suka cudanya ga irin waɗannan mutanen kullun su ne a gindinsa ya zama to waɗanda ya saba da su waɗanda yake hulɗa da su mu'assirud duniya masu zaben duniya ne akan talaka masu zaben duniya akan addini masu zaben duniya akan al'umma aljuhalu bi shar'illah waɗanda suke jahilai da shari'ar Allah su ne a kewaye da mai mulki to an gamu da matsala sarakat taba min khilas min khisalihim daga nan zai ɗabi'u za su sace ɗabi'unsa masu kyau za su danka masa munanan ɗabi'u ma'in dahu minha tare da abin da yake wajensa na daga kyawan ɗabi'u wanda yake kafin ya hau wala yura ma yuqawimuha ba a ganin wani wanda zai zo ya iya ɗebe waɗannan ɗabi'un daga wajensa amma yanzu an ɗebe su saboda sa da me masu kamar yadda ake cewa ba a mugun sarki ko shikenan wala ma yuzajjiruhu anha sai zamanto da ba a ma maganar cewa wai sai an bukaci faɗakar da shi shi karin kansa a faɗa yake a amma yanzu ko an masa faɗakarwan baya ci wa zalika to idan ya biye ma waɗannan ya faru ya zamanto haka to sababul hala ne zai zama sanadiyar halakarsa ya gawa mulki ya kuma halaka haka matsalar take in dai kowa zai yi tunani da abin da ibnul jauziyan da yake faɗi a cikin wannan littafin na tambisul iblis to hakan yana samu masu mulki da yawa sai ga mutum ya canza ya dawo wani iri sai ya dawo kawai ya zama wani abu baya iya sauraron kowa hakan yake faruwa da wannan sai ya zama sababu halak hanya ta uku da iblis yake zuwa masu mulki ya ruda su annahu yukhawwifuhumul a'da zai zo ya tsoratar da su abokan gaba su abokan gaba zai ta tsoratar da su kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ai ta tsoratar da su da abokan gaba shi yasa sai kaga mutum daya mota sama da goma suke bin sa da jami'an tsaro saboda ma shedan ya tsoratar da shi da cewa akwai abokan gaba rasu a takin attacking din sa shi kadai in zai yi tafiya kudin man motarsa da jami'an da ya ɗiba suke tsaron ransa shi kadai saboda an tsoratar da shi da abokan gaba za a ga kudin ba na wasa ba ne haka ne annabi cewa ya kowa ba ya tafi gidansa ya je zauna shi baya bukata wallafu ya asimu kaminan nas sai na umar kuma a bayan gari yana shi ne shugaban kasa yana cikin garin madina ma wani mutum ya fito daga iraki daga sham daga ina yana neman ya ga shugaban kasa wala haka zo ya samu sayyidina Umar a bayan gari ya samu wata bishiya ya kwanta da rana yana shan inuwa yana bacci shi kuma mutumin bako ne bai san yadda za a yi shiga garin Madina ba sai ya zo ya dan buga shaka eh, sai ya tashi yace ni matafi ne aina maulaka don ya ga sayyidina Umar kamar bawa bawa ne ce ina mai gidanka aina maulaka ce ina mai gidanka ya ce maulaya ya ce eh. maulaya huwa Allah ce mai gidana shi ne Allah shi ne ubangiji na ya ce mai kake tambaya ya ce ina so zan shiga madina ne ina son je wajen shugaban kasa ne ya ce to ai sun ce ni ne ya ce mai damuwar ba kowa a gurin mara ba kowa ya ce masa na yi mamaki da zan ga shugaban ƙasa ba kowa a gudunsa ya ce mai na ɗauka nasu da za su bi ni mai nasu a guna da za su bi ni babu to sai ka ji kamar ba a wannan duniyar aka yi mutanen nan kuma a wannan duniyar wallahi ba a canza ta ba wannan duniyar da kake ciki ita ce a nan suka zo suka rami ya ce to haka iblis zai zo yi kawwifuhum al'ada ya ta ba su tsoro da abokan gaba haka za ka gani shi kaɗai kudin tsaronsa ba a san iyakacinsu ba wa ya amur bit tashdidil hijab za ka ga zai umarce su da tsananin tsaro yanzu sai ga saboda mutum ɗaya an kashe hanya gaba ɗaya hanyar da mutane ba a san iyakacin waɗanda za su bi ba saboda tsaron mutum ɗaya sai a kashe hanyar ba mai bi yana faruwa ko bai faruwa iblis jama'a iblis yake masu mulki wannan abu in baka toshe can ba in baka toshe can ba shikenan ya amurhum bi tashdidil hijab ka tsananta tsare can ka tare can gurin ko mutane za su tajan Allah ya sa a toshe hanyar haka za a yi ce kuma wallahi sai an toshe saboda me fala yasilu ilaihim ahadul mazalim wai abinda suke tsoro shine kada azzalumai waɗanda suke abokan gaba su isa inda suke su kullum suna cikin tsaro wa ya tawani man ja'ala bi sadadin raf'il madhalib wa qad rawa abu maryam al-asdi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam za a ga cewa sun gajiyar da mutane yanzu da ba baka isa ka bi wannan hanyar wannan hanyar har yanzu wajen kasuwar mata din na akwai inda ake tsare mutane ni ba san me ake tsarewa ba a gurin har yanzu nan wajen bakin kasuwar mata din har yanzu za ga cewa mutane idan suka zo kamar za su karo da motoci kuma soja sun ki su wannan abin da ba mu san menene ya ba har yanzu an tsare wannan gurin ko ba haka bane kam na dauka ko wani su dabaru ne ni kadai ne ina zo nake gani to haka ake saboda kawai sai a cutar da mutane don wani abu ga gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man wallahu Allahu shay'an min amrin muslimin duk wanda Allah ya jibinta masa wani abu na daga al'amuran musulmai ya mulke su fahtajaba duna hajatihim ya tsare su daga barin su iso inda yake wa khallathum ya wofantar da su wa faƙarahun ya talautar da su ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatu wa faƙarahu shi kuma Allah zai tsare shi daga bukatunsa zai wofantar da shi zai talautar da shi kuma zai hana shi shiga aljanna gobe dubi wannan hadisi ya fito a cikin sahih na sahihul jami' hadisi na 6595 manzan Allah ne yake wannan magana to haka mai mulki yake talbis na iblis sai zo ya sa tsaron sa kai shi kadai dukiyar da za ta tafi akan tsare shi ba ta wasa bane mutanen da suke tafiya don tsare shi ba na wasa ba saboda an gaya masa cewa akwai abokan gaba za kuma a zo a yi barna a kashe talakawa kuma bai damu ba yanzu abin da yake faruwa kenan talakawa ake ta kashewa yanzu dai ka duba yadda ake nuna a jihar katsina a jihar zamfara a jihar irani ne ga yadda abubuwa suke amma ina shugabanci. ko magana ba a yi kuma rayuka ake kashewa mutum ɗaya idan ya fito sai ga mota wajen kusan arba'in suna biyansa wani ya sa bakin glass wani ya sa kaya masu tabbare-tabbare wani ya rataye bindiga wani ya bar gashin bakinsa zaɓo zaɓo saboda ya ba da tsoro kowa dai gashi nan akan mutum ɗaya talakawa kuma ga su ba wanda zai tsare su ana kashe su wannan daga cikin talbis na iblis yake sa masu mulki su ɗabi waɗannan tsaron a kansu su yi abin da suka ga dama ba za su tsare mutanen ba na hudu daga cikin talbis na iblis annahum iblis yakan zo ya samu masu mulki ya cusa musu wannan yasta'miluna man la yaslihu mimman la ilma indahu wala taqwa iblis sai zo ya sa ka kana mulki sai ka ɗauko wanda la yuslihu bil imara bai cancanci ya shugabanci ba sai ka naɗa shi ya zama shugaba ka ba shi matsayi wanda bai cancanta ba iblis yake zuwa ya sa sai ka ɗebo abokanka in mashaya da duk sai ku taru ku zama mashaya in yan iska ne ku sai gurbin da za ka ɗauko ka rinka ba su matsayi sai yan iska in kana luwaɗi kila sai yan luɗu in kana sha sai yan giya in kana sata sai ɓarayi wanda za ku taru ku yi cuku-cuku ku ɗebe dukiyar mutane yasta'amiluna na Malla yuslihu yana yin amfani da ba da matsayi akan wanda bai cancanci a bashi matsayi ba wannan kuma da haka ake rusa gwamnati ka ɗebo tarkace na banza daga wani banda sigari ba abin da iya hoda haka za ka yi malam ya busa ya busa kawai ya zauna shi ne ƙabusu ya ta busawa da daddare su shagiya suna da senior club su senior club ne ba wanda zai je gudun. a nan suke shan giya a nan suke neman mata a nan suke kashe dukiyar al'umma a nan duk kullum da ka sani ake wa mutane a nan suke shi mutumin da ya zama hankalinsa ya tabo ya za a iya jagorancin al'umma to wannan shine abin da iblis yake zuwa idan ya zo ya hau sai ya kalli ba mutanen da ya kamata ya tattaro sai masu iskanci irin nasa duk wani mutum mai gaskiya zai kawar da shi nasu ya samu to iblis yake wannan sai ka gayyato marasa adalci Malla min malla ilma lahu wanda ma ya zama ba shi da ilimi ko karatun bai iya ba za a ɗauko shi ko ana ba mu labari ya kwanan ba an samu irin wannan ko a wace jiha ce wai an ce ai ranka dade waɗannan mutanen ba su da karatu ya ce ba sun sunan jami'ar ba ne aka ce sun sani ko a wace jiha ce wasu suna ba mu labari ba su iya karanta sunan jam'iyyar su bane ya ce a za su iya to a kenan kaga kiran shashanci ya shashanci kawai shi ne mana malla ilma lahu wanda ba shi da ilimi sai a dauko sai a yi mai sai a zuwa a shi dole kuma ya zama a ku kuna da ilimi da mutunci da komai sai a sallada wanda bai da ilimi da komai mai ke kasashiyar zuciya malla rahmata fi kalbihi babu tausayi a zuciyarsa la rahmata wala rafata wala shafaqa babu ko a ciki sai mulki ya dauko sai zo ya dora wannan iblis yake masu mulki irin wannan sun haka wannan hannunka mai sanda ne Allah ne ya daidaita karatun da ayoyin da kuma waɗanda za su zo su karɓi mulki sai su san abin da za su yi a ciki wannan sakon dole sai ya isa saboda mu ma Allah ne ya kawo mu kan ayar kuma haka Allah ya ga dama watakila ma yana son su da alheri ya kawo ayoyi na san akwai 'yan kanzagi akwai 'yan kofar gida akwai 'yan cikin gida to duk ku ɗauka kuma ba na son a yi editin karkarge mun komai bisa abin da na fara aje a kai musu a kai musu wallahi su yi tunani cikin wannan al'amarin da ake faɗi kowa ya je ya zauna ya tunani kafin ka sharan tsuwar yasta'amiluna suna aiki su ba da matsayi a malla yaslu wanda bai cancanci ya tsaya a gurin ba mimman la ilma inda ba shi da ilimi sai a bashi wala taqwa bai da tsoron Allah kuma sai a bashi talibu du'a alaihim bi zulmihi nas saboda haka kuma da haka za ga irin waɗannan mutanen sai su je suna neman wai ai musu addu'a bisa zaluncin kuma da suke iblis bayan ka cuci mutane ka naɗa waɗanda duk ba su dace ba ka yi duk abin da ba shi kenan ba to sai a ce kuma a samu wasu su kuma su rinka yi musu addu'a ko a tura ka umra ko a je ina ko a yi mai daidai ga shi nan a kan zalimcin wai a musu addu'a su ci gaba wa yi tu'imul haram ya ciyar da su haram domin satowa zai daga dukiyar al'umma ya ba su bilboyo ilfasida ko kuma aje a rinka kulle cikin ƙarya ta yadda za a yi a samar da wasu kudade kudi su shiga na ƙarya wa ya annahum suna min Allah suna tsammanin wai da wannan satar da wannan addu'ar da aka yi musu a tsammanin su za su tsira Allah zai wanke su ai an samu lokaci da aka yi ta abubuwa za ga an kashe mutum sai a tura wanda ya kisan waye zai gindin ba zai samu rahama a guna. ka kashe mutum Allah ya hana kashe wasan nan ka tura mutum gindin ba wai za a gafarta masa aka yi ta tura shashashin mutane da suka yi ta mummunan aiki mana Allah baya kauna su ma a gurin suka je suka tsaya da irin wannan tunanin da iblis yake da masu yi musu wannan addu'ar da malaman da suke musu irin wannan addu'ar a je a tura su je su zauna wai za su samu gafara a gurin ka'abar da manzon Allah yake kewaya ta yana dawafi in nake la sharifa leke ka'aba kina da girman daraja kina da matsayi a gurin Allah albarkar ki ta kai amma ina shaida miki ran dan adam ya fi ki girma to wanda ya kashe rai ne ya tafi jan ba abin da yake wahalar da al'umma kamar masu mulki munana da mugan malamai waɗannan su ne suka cuci al'umma domin an kasa gaya musu gaskiyar magana don haka sai ma a musu addu'a su yi barna su yi fasadi su yi shaye-shaye su yi duk abin da nasi sai a je a musu addu'a annahum ya takallasu na min Allah azza wa jalla suna tsammanin za su kubuta daga wajen Allah ma ne ce haihat har abada ba zai yi ba iza wakilar fusaq idan ka wakilta fasikai akan harkar gwamnatin ka kasa fasikai mutanen da ba su bin Allah to ka cuci kanka kuma ka cuci al'umma na biyar daga cikin abin da iblis yake zuwa masu mulki annahu ya hasinu umul amal sai iblis sai ya zo ya rinka kawata aikinsu da suke bi ra'ayihim ya zo ya rinka sa musu wani ra'ayi fa yaqta'una man la yajuzu qat'ahu sai su yanke mai mulki sai yanke waɗanda bai kamata ya yanke su ba sun cancanci ai musu abu amma saboda shedan ya kawata musu aiki sai tsinke su ya fitar da su za ga wani ko gyaran hanya aka bayar inda ya bi ta su yana da dan adawa a gurin zai ce a dakata yaqta'una man la yaqta ana yanke waɗanda ba su cancanci a yanke su ba a gwamnati ma saboda talbisu na iblis kuma yana yiwuwa kaga cewa waɗannan mutanen ba za a musu aikin ba yana faruwa wa yaqtuluna na mallaya hillo katla kuma za su iya kashe mutumin da bai halatta a kashe shi ba saboda mai, talbisu iblis iblis haka yake wa masu mulki su kashe wanda bai cancanci a kashe shi ba su yanke wanda baya halatta a yanke masa haƙƙinsa wa yuhimuhum kuma ya dimautar da su su kasa ganewa shi dan yana yin wannan su ma dauka cewa anna hadhihi siyasa wa tahta hadha min al-ma'na su ma dauki cewa ruwai wannan ma ita ce siyasar ka tsinke waɗanda ba su yi ka ba ka bar su ka kashe waɗanda bai kamata su kashe ba ka kashe ba so sai iblis ya kawata maka haka ya ce ai haka ma siyasar take wanda suka yi mu za mu yi su wanda ba su yi mu ba shi su je yana faruwa ko wannan ita ce siyasatul fir'aun ita ce fir'auna siyasa idan kana jin siyasar fir'auna wannan ita ce fir'auna haka yi a siyasarsa da ya zo ya statifu ta'ifatan min ya raunanar da masu rauni ya katse su ya zabbihu na abu na'ahun ya kashe 'ya'yansu shi sa da Allah ya tashi canzawa sai ya turo annabi musa cewa nuridu an namunna alal lazina stutihu waɗanda aka yi musu rauni aka kaskantar da su aka hana su ilimi aka hana su komai na rayuwa aka katse su daga gwamnati saboda an samu mulki aka debo waɗanda aka ga dama Allah ya ce muna son zamu musu baiwa Allah ya ce muna son zamu musu baiwa akwai wanda sai hana Allah ya musu baiwa sai ya sa firawuna ya mutu a ruwa sai Allah yake gaya ma waɗannan mutane sun ma'aurarsa na haƙomin akwai muka gadar da ita zuwa wasu mutane Allah yake to kam ku nawa suka bari min jannatin na daga lambuna da gonakai wa zuru'in da tsirrai wa maqamin da muqamai wa na'amatin da ni'imomi iri daban-daban wa kunuzin da taskokin kuɗi, account account da suka ta tara kuɗi, duk an tafi da shi wa kunuzin wa maqamin karim an gane to haka wasu 'yan siyasa suke da tsammanin haka siyasa take su kashe wanda suka ga dama su kashe su yanke wanda suka ga dama su yanke su azurta wanda suke so su azurta su talauta waɗanda suke so su talauta su raunana waɗanda suke so su raunana su karfafa mutanen da suke so su karfafa ko da daban zare haka wasu suka ɗauka talbisu iblis haka iblis yake musu wannan talbisin Allah ya ce a'a wa hadha bin aqba'il talbisu iblis wannan yana daga cikin mafi munin abin da iblis yake dora mutane akan sa yake dora masu mulki akan sa shi yasa kuma da hakan zaka ji suna cewa ai akan doka suke to ai kaga lalacewar mata kai tunda mutum zai iya shi zai kagi dokar shi zai tura kuma su za a sa masa hannu kuma a goyi bayansa mai wannan ai shine babban zalunci hadha zulmun akbaru zulm zulmin da ya fi kowanne zalunci kana son ka zaci kudin gwamnati sai kai kana gwamna sai ka sa doka sai ka kudurta ka rubuta kuduri sai ka tuna ba akwai wasu kuma su ne 'yan akulla su ahalun illi ne wal'akar su ne ahalin warwarewa kuma su ne ahalin kullawa sun yi zama an mata karatu na daya an mata na dokar Allah wata karatu na daya zaka mata ko na biyu ko na uku duk shiriri ta ce wallahi malam sai kawai sai su sa hannu sai su tura ma gwamna sun yi afro kenan sai saci kuɗi wallahi muna gaya maka wallahi sai ka ba da rekod a gaban Allah wallahi sai ka ba da bayani da kai da wasu kai alul halli wal aqdi din masu kuncewa da masu kullawa duk da kuka munafurci mutane Allah tabaaraka wataala sai yayi muku sakamako akan ku ma farratna fil kitabi min shay Allah ya ce ba abinda muka bari a littafi la mu'aqiba li hukumi babu mai cewa dan mai Allah kai kaza ba wanda ya isa fa mudda'i siyasa mudda'il khalal fi shari'a mutumin da zai zo yana wannan da'awa dan sa kawai yana wannan da'awar kuma da'awa ce wanda take kawo mu al'umma rauni take kawo mu al'umma barna take kawo mu al'umma zalunci take sa talakawa su ƙara talauci raunana su ƙara rauni azzalumai su ƙara ci gaba wanda duk yake wannan da'awar yayi ba Allah shi shigi ba siyasa bace siyasa ce fir'auniya siyasa ce irin ta fir'aun waɗanda suke gaba da gaba ko fito na fito a bisa dokokin Allah tabaraka wa ta'ala shari'ar Allah ita ce shari'ar da take ba da maslaha da kyautattuwar al'umma wani abu na biyar kenan kamar lokaci ya karato ko to daga cikin talbis da iblis yake wa masu mulki wannan ita ce namba ta biyar gobe za mu shiga namba ta shida ɓangarori daban-daban wadda shaidan yake rudar da masu mulki su zama azzalumai kuma su shiga wuta sau da aka shi yasa muke karanta su kuma daidai da ayar a walam ya haɗi lalazi na yari sunan arada min ba'adi ahliha waɗanda za su karɓi mulki ba sa shiriwa da bayyanuwar abin da ya shafi waɗanda suke gabaninsu saboda wasu masu mulkin rataya aka musu bayan sun sauka daga mulki wasu suna gidan kurkuku a yanzu haka a ƙasar na akwai gwamnoni da suke cikin gidan kurkuku mai kyana mai mulkin ya amfana maka inda za a raba ka da matakka an raba ka da kowa sannan kuma duk waɗanda suka sa ka a gidan kurkuku sai Allah ya sake wannan shari'a don kana da wani kurkukun da ya fi wannan watakila saboda aka kafa naka daga kan shugaban ƙasa har zuwa ƙasa wannan saƙo ne wanda ya kamata duk waɗanda za su shahararun za su dauke shi saura sai gobe jama'in Allah kai mu saboda aka za mu aji a nan sai gobe Allah kai mu ma ɗora sha Allah akwai jana'iza bani bayan